Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Raliya Zubairu ce ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi a agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan a agogon GMT da Ghana. a cikin shirin shugaba vladimir zelensky ya ce kimanin sojojin ukraine dubu da uku ne aka kashe tun farkon mamayar rasha yayin da sojojin rasha ke ci gaba da kwace yankuna kasar ta ukraine shin ko mecece ribar rasha idan ta yi nasara kasashen da suke cikin tarayyar ita rasha wato rashin federation kenan yanzu musamman zubiri irin su chechenia da rago kasashe da suke yanzu rasha ana gargaba ta murkushe su to ta fa tura musu gargadi cewa idan kuka ce za ku fita daga ciki wannan rashin federation to akwai fa matsala mutum akalla 60 sun rasa rayukansu yayin da fiye da 50 suka jikkata a wani hadarin jirgin kasa a jamhuriyar demokradiyyar congo samu yanzu ga labaran duniya. Shugaba Vladimir Zelensky ya ce kimanin sojojin Ukraine dubu ɗaya da wato da ɗari uku ne aka kashe tun farkon mamayar Rasha. Da yake amsa tambayoyi daga wurin 'yan jarida a Kiev ya ce adadin sojojin Rasha da aka kashe ya zarce na ƙasarsa. Inda ya kiyasan adadin ya ninka so goma. Mr. Zelensky ya kuma ce ruwan sojojin Rasha sun miƙa wuya. Sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da alƙalaman Sojojin Rasha sun ƙara samun wato nasarori a kudancin Ukraine. Hukumomin ƙasar sun ce sojojin Rasha sun ƙwace yankunan da ke gabashin tashar wato ruwa na Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Sun kuma tabbatar da cewa birnin Volnakova da ke kusa da garin ya faɗa hannunsu. Mazauna garin Mariupol sun shiga cikin wani hali na ƙaƙanikayi bayan kusan makonni biyu da hana kai kayan jin ƙai. They electricity, no food, no water, uh, and one of Wani jami'in kungiyar agaji ta MSF kenan yake cewa mazauna garin sun ce babu wutar lantarki da ruwan sha da kuma abinci. Mariupol na ɗaya daga cikin manyan wuraren da sojojin Rasha suka kai farmaki saboda gari ne da ke kuda wato da ke kusa da ƙasar da yankin Crimea. Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa kan wasu mutane 81 akan zargin da suka hada da ta'addanci da kisan kai da fyaɗe da garkuwa da mutane da kuma shigo da makamai cikin ƙasar ta haramtacciyar hanya. Wannan shi ne adadi mafi girma na kisa a rana guda a tarihin ƙasar. The ministry also had links to hostile groups Islamic State. Wakilin BBC ya ce ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta ce suna da alaka da ƙungiyoyi daban-daban kamar IS da al da kuma 'yan tawayen Houthi a Yemen. sai dai masu fafutuka sun ce rabin waɗanda aka aiwatar da hukuncin kisan 'yan shi'a ne marasa rinjaye waɗanda mabiyansu sun daɗe suna ƙorafi kan yadda hukumomin ƙasar suka mai da su saniyar ware to labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc jami'ai a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce mutum akalla 60 sun rasa rayukansu a wani hadarin jirgin ƙasa da ya faru a lardin kolwizi da ke kudu maso gabashin ƙasar. an samu mutum sama da hamsin da suka jikkata lokacin da taragunan jirgin guda goma suka fada cikin wani rami bayan ya kauce daga hanya ma'aikatan ceto sun hallara a wurin da al'amarin ya faru domin taimakawa waɗanda suka ji raunuka Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya amince da tsohon abokin hamayyarsa Raila Odinga a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben bana. Shugaba Kenyatta wanda ba zai sake tsaya takara ba saboda ya riga ya yi wa'adi biyu. ya shaida wa taron dubban jama'a a Nairobi babban birnin kasar cewa baya shakkar cewa Mr. Odinga zai shugabanci yadda ya kamata. A watan da ya gabata ne jam'iyyar Jubilee mai mulki ta kulla kawance da haɗin gwiwar jam'iyyu da ke karkashin jagorancin Mr. Odinga. A shekarar 2018 ne Mr. Kenyatta da Mr. Odinga suka yi sulhu bayan mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaɓe. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Madalla yanzu kuma sai rahotanni inda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun kira ga bangarorin da ke fada da juna a Ukraine da su tsagaita bude wuta cikin gaggawa. Sun yi wannan kiran ne a wata tattaunawa ta wayar tarho na tsawon mintuna wato 75 da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ga rahoton da awal yau ya hada mana. A cikin wata sanarwa, kakakin gwamnatin Jamus ya ce tattaunawar wani bangare ne na ƙoƙarin da ƙasashen duniya suka yi domin kawo ƙarshen rikicin Ukraine. Ya ce shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaba Emmanuel Macron sun yi kira ga ɓangarorin biyu da su tsagaita buɗe wuta tare da kuma neman hanyoyin sasantawa. Sai dai kiran nasu na zuwa ne a yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a sassa daban-daban na Ukraine. gwamnatin london donetsk pablo kerelanko Haka kuma gwamnatin Ukraine ta ce dakarun Rasha sun kwace iko a yankunan da ke wajen garin Mariupol. ɗaruruwan 'yan ukraine sun yi zanga-zanga a melitopol da ke kudanci bayan da sojojin rasha suka yi awon gaba da magajin garin masu zanga-zangar dai sun yi allah wadda da kamen jiya juma'a ne sojojin rasha suka yi awon gaba da ivan fodorov daga ofishinsa bayan yaƙi ba su haɗin kai Shugaba Vladimir Zelensky ya nemi sakinsa ba tare da ɓata lokaci ba. Rahoton da awal janyau ya haɗa mana kenan yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkamu da kasancewa da ku a cikin filin amsoshin takardunku na wannan makon. Suna na Aisha Sharibafa wadda zan gabatar da shirin. Tambayar farko ta fito ne daga Nasiru Sa'idu Samanja daga jihar Gombe wanda ke cewa wai mecece ribar Rasha ne idan har ta yi nasara akan Ukraine. To Malam Nasiru na mika wannan tambaya taka zuwa ga Malam Kabiru Ibrahim dan guguwa. Malami a jami'ar Yusuf Mai ta ne da ke jihar Kano wanda ke koyarwa a sashen tarihi da koyar da harkokin kasashen duniya wato history and international studies ga kuma amsar ka na ɗaya dai rasha za ta nuna wa duniya musamman kasashen yamma da duk duniya cewa har yanzu fa rasha tana da ƙarfi tunda idan ka duba tarihi kika duba tarihi rasha zaki ga cewa tun a lokacin da aka yi yakin cold war lokacin da ake haɗaɗɗiyar daular soviet da ita amurka wato rasha kasa ce wacce take tayi yi tarihi wajen ƙarfi to yanzu wannan murkushe gidan da za ta yi za ta nuna kasashen yammaci wato har yanzu farashin tana nan da karfinta kuma ba za ku zo gida na ku ci ne da yaki ba sannan a dan bangaren dai haka rasha za ta nuna duniya musamman kuma kasashen turawa wanda ita amurka musamman kasar jamus da ragowar kasashen turawa da suka ta'allaka musamman kasashen tarayyar turai da suka ta'allaka akan makamashi daga rasha musamman iskar gas da kuma danyen mai da suke siya za ta nuna musu cewa to har yanzu fa idan kuka bari aka taɓannar gurkushe kuma fa abin zai shafe ku waɗannan abubuwan su ne za ta nuna ƙasashen duniya sannan kuma za ta nuna cewa wato ita wannan kujerar da rasha take kai ta kujerar na ita majalisar ɗinkin duniya musamman ta kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wato Vito power da take da shi kenan za ta nuna duniya cewa to ga amfaninsa ya zo domin a baya amurka ta sha yin amfani da wannan tana murkushe kasashe da yawa to ita ma rasha Allah ya kawo lokacin da ta nuna haka kin ganin ma akwai nasara kina idan wannan yaƙi rasha ta shiga lawa akai to amma su kasashen yamman sun ce suna duba yiwuwar da za su rage amfani ko kuma dogaro da abin da shafi iskar gas da ma mai daga rasha suna duba yiwuwar haka kin ga yaushe kenan in akwai dogon sun ce kafin nan da karshen shekarar nan Burtaniya za ta iya faɗa haka amma misali kamar kasashe irin su Jamus wacce tun a yakin duniya na biyu aka hana ta ta ci gaba da samar da nukiliya wanda za ki ga kamar Faransa da shi take amfani tana samar da makamashi ita kuma Jamus tun da ita ita majalisar ɗinkin duniya za mu iya cewa an yi ta ne saboda a iconishin ɗin Jamus kin ga ita Jamus kafin ta yanke hudarta da rashin musamman harkar makamashi akwai dogon lokaci kuma ma ko da sun yanke duk da wannan takunkumi da suke sakawa wa ƙasar Rasha wato wannan makamashi da Rasha take sayo wa China ba ya gode take zo tarayyar Turai ita kuma china kin ga a wannan yaki da ake tsakanin rasha da ukraine ita china kamar ta rungun hannunta ne in mutum bai ce ta goyi bayan rasha ba amma zai iya cewa ta goyi bayan yamma ta tsaya a tsakiya to kin ga koda sun samar da wata mafita akan makamashi a kasashen yamma musamman turai to ita kuma china ba za a hana ta cigaba da huda da kasar rasha ba musamman wajen siyan makamashi da kuma raguwar harkokin tattalin arziki sannan wata riba kuma da za mu kara kalla ne wato kasashen da suke cikin tarayyar ita rasha wato rashin federation kenan yanzu musamman zubiri irin su chechenia da rago kasashe da suke yanzu rasha kana gargaba ta murkushe su to ta fa tura musu gargadi cewa idan kuka ce za ku fita daga ciki wani ce ne ta yi kokari a baya kuka ce za ku fita daga cikin wannan Russian Federation to akwai fa matsala kuma sannan daga yamma ba wata ƙasa da zo ta shigo ta taimaka muku a wannan yaƙi domin kun ga Ukraine wacce take ƙasa ce mai cin gashin kanta ma ga abin da ya faru da ita sannan ba su kaɗai ba duk wata ƙasa ce da take wato a gabashin turai kin ga duk wannan da za su gane cewa in dai kasa kila ba ta cikin wancan haɗaka ta NATO to magana ta Allah Rasha ta fi ƙarfinta kuma kar ta tsokani Rasha. Kai rasha za ta cin galaba kan Ukraine ɗin? ganin irin takunkumin da ake ta sanya wa rasha kuma takunkumin yana shafar tattalin arzikinta gaskiya ba ma yiwuwa ne ba inda wannan yaki aka shiga wa rasha ce za ta ci nasara akan ukraine saboda kowane tattalin arziki da aka samu a kasa takunkumi ita fa rasha tana neman mafita duk wani abu da ke gani yanzu rasha tana koma kusa da china kuma idan aka hada karfi tsakanin rasha da china wato abin da ake kira a siyasar duniya wato ita amurka da take gani ita ce kamar babban kasa a duniya to idan waɗannan kasashen guda biyu su kadu to sun fi karfin tafi magana ta allah ita kuma china kullum a shirye take da ta taimakawa rasha to da wannan lissafi tunda ita Israel bata shiga cikin NATO ba kuma kasashen yawa ba wata kasa da ta take dauko sojojin ta saka a cikin Ukraine a kira duk wannan magana da ake tunda amurka yanzu kin ga ta ce ba za ta saka uh, ba sojojinta ba to wannan yaki da ra'ayi ake yi rasha ce gaskiya da nasara sai dai idan rasha ta gamsu da cewa yau ukraine an samu canjin gwamnati wanda take ganin wannan gwamnatin tana za ta goyi baya rasha kila rasha ta janye makabanta ko kuma shi wannan lardi da ake rikici a kansa rasha take ganin misali na haka ta shiga kamar shi wannan donetsk da luhansk na wannan donbass region to Ila idan aka bari suka yanke daga daga ita ukraine to Ila rasha ta koma baya kin ga wannan ma nasara ce to me makomar ukraine idan har aka cika laba akan ta to kuma ukraine da irin ta dace kin ga ukraine da tana zaune lafiya kila za mu iya cewa dan kaɗan amma tun da aka zo amurka ta zo ta shiga da kasashen yamma suke so sun samu wata gwamnati wacce ta zo musu yar anshin shata inda ila za su amfani da wannan damar su shiga cikin rasha tun daga nan rasha ita kuma take ganin bai kamata ba to mafita da ya guda ɗaya shine cewa su samu shugaba kila wanda yake zai tsaya a tsakiya bai nuna cewa lallai yana son ya shiga wancan kungiyar haɗaka ta nato ba sannan ko bai goyi bayan waɗancan mutane na yamma ba kila ko da bai goyi bayan rasha gaba ɗaya bai zama cewa da yana tsaka tsaki kila ya ta ce to ni ƙasa ce mai shin kaina ba ruwana da wato ƙasashen yamma ba ruwana kuma da rasha kila ma ka ɗan karkata wajen rasha ɗin wannan shine gaskiya zai kawo mafita ga ukraine. To sai kuma tambaya ta biyu da ta fito daga Abdullahi Ahmad da Gauda daga jihar Bauchi a Najeriya. Wanda ke cewa Assalamu alaikum BBC. Ina so ku bani tarihin ranar mata ta duniya Wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda iyayenmu mata. To Malam Abdullahi Halima Umar Sale da kuma ni Aisha Sharif Baffa mun duba yadda aka samu wannan rana da ma abubuwan da ta kunsa. Ranar mata ta duniya wato International Women's Day da turanci ta fara ne daga kungiyar kwadago don a san da ita a cikin ranakun shekara-shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware an kuma dasa tushenta ne a shekarar 1908 lokacin da mata dubu goma sha biyar suka yi tattaki a birnin new york na amurka suna neman gajeren lokutan aiki da biyan albashi mai kyau da kuma 'yancin kada ƙuri'a shekara ɗaya bayan nan ne jam'iyyar socialist ta amurka ta fara ayyana ranar mata ta duniya wata mai fafutukar kare haƙƙin mata clara zetkin ce ta fara bullo da batun ranar da kuma kawo shawarar ci a shekarar 1910 a wani babban taron ƙasa da kasa kan mata ma'aikata a birnin Copenhagen. Mata ɗari ne suka halarci taron daga ƙasashe goma sha bakwai kuma suka amince da shawarar ta ga baki ɗayansu. An fara bikin ranar ce a shekarar alif tara da sha 1911 a ƙasashen Austria da Denmark da Jamus da kuma Switzerland. a kuma yi bikin zagayowar shekara 100 a shekarar 2011. An gudanar da komai a hukumance a shekarar 1975 lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara gudanar da bikin ranar. Take na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara amfani da shi a shekarar 1966 shine bikin murnar abubuwan da suka gabata, tsara abubuwa na gaba. Ranar Mata ta Duniya ta kasance ranar bukukuwan duba ci gaban da mata suka samu a cikin al'umma, a siyasa da kuma tattalin arziki. a yayin da tushen siyasar ranar na nufin ana gudanar da yaje-yajen aiki. Shawarar Clara kan ranar mata ta duniya ba ta da wata tsayayyar rana. Ba a yanke shawara ba har sai lokacin yajin aikin yayin yaƙi a shekarar 1917. Kana cikin kwanakin yajin aikin ne aka tilasta wa tsarin yin murabus. Kana kuma gwamnatin lardi ta baiwa mata 'yancin kaɗa ƙuri'a. Ranar da matan suka fara zanga-zangar a kalandar Julian, wacce lokacin ake amfani da ita a ƙasar Rasha, Lahadi ce 23 ga watan Fabrairu. A ƙasar China ana baiwa mata da dama hutun rabin rana a ranar 8 ga watan Maris, kamar yadda majalisar ƙasar ta bayar da shawara. A ƙasar Italiya ana bikin ranar mata ta duniya ta hanyar bayar da kyaututtukan furanni. Babu tabbaci game da takamaimai wannan al'ada, amma an yi amanna ta samo asali ne daga birnin Rome bayan yakin duniya na biyu. A Amurka a watan Maris, watan tarihin mata ne. sanarwar da fadar shugaban kasa ke fitarwa a kowace shekara na mutunta ci gaban matan amurka shafin intanet na ranar mata ta duniya wanda ya ce an tsara shi ne don samar da wani dandali don taimakawa wajen kawo sauyi mai amfani ga mata ya zaɓi take mai maudu'in hash break the bias kana yana yin kira ga mutane su rika tunanin duniya wacce babu son kai babu nuna wariyar jinsi ko kuma bambanci. To an gaishe da Halima kuma duka-duka da haka filin amsoshin takardunku ya zo ƙarshe